kafin ta riko hannun Jamima tuni ta watsa da gudu ta nufi hanyar komawa ɗakin su duk don kada Aziza ta riƙe hannunta murmushi ya sake yayin da yake bin bayan su da kallo har ya daga kafa zai nufi hanyar fita a ɗakin muryar Unesa ta dakatar da shi boss a hankali ya juya baya yana dubanta tun ɗazu tana tsaye tana kallon su sai da ta bari sa Aziza sun tafi tukunna ta yanke shawarar yi masa magana ta wanke hawayen fuskarta tana tafiya hijabin na ja da kasa har gaban shi ta karasa ta tsaya tsananin tausayin ta ne ya kama shi ji yake kamar ya rungu mota ko ya rage mata raɗaɗin da yake ji a cikin zuciyar shi sai dai ba halin yin hakan ya san yadda take da masifar da masifa idan ya kuskure yayi hogin ɗinta sab za ta mare shi tunda bata san wane ne shi ba ido cikin ido suke kallon juna tsawon mintuna kafin ta numfasa ta ce ina kwana ka tashi lafiya ya fama da mu cikin sanyin murya ya ce lafiya lau unaisa ya aka yi naga idanuwanki sun canza launi ko ba ki da lafiya ne girgiza masa kai tai cikin dasasshiyar murya ta furta lafiya ta kallo kasalar bacci ce jinjina kansa ya danyi ji take kamar ta ce masa ya cire fix mask ɗinsa sai dai ba ta son ta takura mishi dan ta fuskanci baya son su san wane ne shi kin tsare ni da ido kina kallo na ko akwai wani abu da kike son faɗa min ne murmushin gefen fuska ta sake har ɗin ɗinta suka loba don Allah taimako nake so kai min sai dai bani da ko sisi a hannuna kada ki ji komai ki faɗa ko menene zan yi miki insha Allah tana faman noki kai ta ce mm, dama waya ce da anti Laura ta bani kyauta ɗaya daga cikin likitocin da suka kula da lafiyar mu a America to wayar babu sim a ciki tashi ina son in fara amfani da ita ta faɗa tana duban fuskarsa shi ko ya nutse yana sauraron ta idan tana magana kuruciyar da yake tunanowa yarinyar da ta sanya shi ciwon kai da zazzabi cikin ikon Allah yanzu ta ƙara girma ta zama kamilar mace ta mallaki hankalin kanta sim kadai kike bukata girgiza masa kai ta yi a'a dan Allah kada ka ce na takura maka a ran shi ya ayyana takurawa kuma takurawa kuma ta nawa mai angel ni da na ni da na yi jinya a gadon asibiti saboda ke cikin kayan da aka tsinto mu da su a daji akwai backpack dina ina son jakar gadon mu ce ban sani ba ko sojoji sun haɗo mana da su ta tambaya tana duban shi duk wani abu naku yana a tare da mu saboda muna buƙatar abubuwa da za su taimaka mana wurin yin bincike tamkar shaidu ne a gare mu amma kada ki damu zan ɗauko miki backpack ɗin da an jima zan shigo miki da ita tare da sim ɗin da za ki sama wayar wani irin farin ciki ne ya lullaba unaisa godiya ta rinka yi mishi ya ce mata ya ji daɗin ganin farin cikinta juyawa ta yi da niyyar ta koma ɗaki hijab ɗin jikinta da ke jan kasa ta harɗe kasan takalmin kafarta gaba ɗaya ta tafi za ta riƙe za ta kife ƙasa da zafin nama bosman ya riƙo damtsin hannunta ya janyo ta ta faɗa saman ƙirjinsa. har sai da ta ji gabanta ya faɗi kankame ta yi da hannayensa biyu da ya zagayo da su ta bayanta jikinta yi wani irin sanyi kamar wadda aka zare malaka bawan Allah tun da ya rungu mota ya rinka jinsa tamkar ya sake ta ita kanta ta kasa raba jikinta daga nashi sai ma hannayenta da ta zagayo da su saman bayan shi ta kankame shi cini ɗaya ba wasa ba sai ba man sauke cire zuciya suke yi at the same time bata san ya akai ba ta tsinci kanta da jin hawaye sun cicciko idanta shi kuma ta ne sun wanke face mask ɗin shi a hankali yake dan bubbuga bayanta kamar yana lallashinta tsawon shekaru rabon da ta ji ɗumin jikinta a nashi ba zai taɓa manta kaddarar da ta afka musu ba wanda ta yi silar rabuwarsu ba zai taɓa manta sautin shekar kukanta da muryarta a lokacin da yake gudu da su cikin mota tana dadi hanci na jini haka zalika ba zai taɓa manta lokacin da ya jefar da ita cikin ruwa ba duk dan ya ceto rayuwarta sai gashi cikin ikon Allah ta rayu Allah ya tsare mishi ita Allah kaɗai ya san irin wahalhalun rayuwa da ta fuskanta da kananan shekarunta kamar yadda yake tariyo rayuwarsu haka ita ma take tunano dadinta shi take kamar shine ya rungume ta shi yasa ta ƙara narke masa ta yo lamo saman jikin shi gaba ɗayansu sun shiga yanayi mara misaltuwa ba zato ba tsammani Busman ya ji jirar wani abu saman bayan shi da sauri ya ɗago da kansa idanuwan shi sun canza launi sun kaɗa jawur kamar mai fama da ciwon ido ya yi mamakin ganin filo da aka jefo masa ya faɗi ƙasa da sauri ya ɗaga ido sama don ganin wane ne ya wurgo masa filo saman bayan shi Karar idanuwan shi suka sauka akan danish da ke tsaye kan second floor hannun shi rike da wani filo yana niyyar ƙara jefo masa fitowarsa kenan daga daki idanuwan shi suka hango mishi angel ɗinsa rungume da wani kato shine fa ya je ɗaki ya ɗauko fululluka har biyu ya jefo masa ɗaya ya haɗe fuska babu annuri kayan bacci ne a jikinsa riga da wando launin pink sun yi bala'in yi masa kyau harara ya watsa ma bosman kanin angel ta ki barin kirjin mutumin ya sa shi kara daddagewa ya wurgo mata filo da sauri bosman ya karɓi filan a hannunsa lamarin ya ɗaure masa kai sai yanzu ya gane dalilin da ya sa yaron yake sakar masa fuska tun jiya yake ɗaure masa fuska ashe kishi ne ke damun shi unaisa jim bosman ya ambaci sunanta yasa ta ɗago da ganta tana kallon shi mamaki ne kama ta ganin filo a hannun shi da ido ya yi mata nuni da bayanta da sauri ta juya don ganin wane ne a tsaye ta hango shi ya rike kugo yana aiko musu da harara Ba ta san sa'ar da ta tuntsire da dariya da dariya har da dafe ciki ba Ta zo laya bosman ya ce kishi ne ya addabe shi shi yasa yake jifan mu da filo faɗa min me ke a ki da shi tana dariya ta ce babu komai shaguwa ce a tsakaninmu baya son ya gani tare da wani idan ba 'yan uwanmu ba haushi yake ji ki ce gara in lallaɓa in gudu tun kan ya sako don wannan har bugu na zai iya yi ya faɗa tare da damƙa mata filo ɗin hannunsa ya juya da sauri ya nufi kofar fita yana faman sakin murmushi bai taɓa ganin namiji mai kishi ba irin da nishi. tsugunnawa ta yi a ƙasa ta ɗauki ɗayan fulan ta haɗa da na hannunta ta nufi Ostia. har tsoron tunkararsa take ji saboda yadda ya kumbura fuska soft and lips ɗinsa sun yi tuntum da su ko da ta haye up ɗin ta ga ya dunkule hannu kamar zai naushe ta wurga masa filo din ta yi saman faffaɗan kirjinsa da gudu ta sako down ta sako down tana tikar dariya akan idan ta yi tattara filo din ya nufi ɗakin sa ya shige yau da wuri suka yi breakfast ɗinsu saboda gyaran jikin da ummi za ta yi musu aka ta fara home beauty station ɗin da ke a cikin part ɗinsu saboda su aka tanadi komai na cikin sa ɗakin ya haɗu bangon ɗakin beauty chef ne an jera kayan gyaran jiki kala-kala da na gyaran gashi a cikin kowane shelf har da foot care product and skin care product ga wani faskekin miro a jikin bango daga gaban shi wasu haɗaɗɗun kujeru ne kusan guda takwas a saman kujerun kowa ya samu wuri ya zauna su shida ne matan da ke a cikinsu banda mazan tun bayan da suka kammala yin breakfast suka tafi ɗaukar karatu a inda suke yin sallah su ma matan a can za a rinka yi musu karatu kowaccensu tana sanye da betop a jikinta ummi ce ta ba su rigunan saboda ta ji daɗin gyara saboda ta ji daɗin gyara musu sumar kansu kujerar farko unesa ce zaune a samanta ta biyu batal ce a kusa da ita sai parvin ita ma ta haƙimce samanta ta kujerar daga gefenta jamima da aziza ne saman nasu kujerun bayan su sai hanna sun nutsu suna kallon faces ɗinsu ta cikin madubi sai faman sakar majuna juna murmushi suke yi kamar wasu zautattu taɗi suke ji a gyara musu sumar kansu har sun fara imajin irin kyan da za su yi babu mai magana a cikinsu saboda ummi tana a cikin ɗakin ta hana su surutu tana sanye da dogon wando 'yan riga da ta sanya ta kyar rufe cibinta babu mayafi a kanta da wa za mu fara ta faɗa tana duban su har suna haɗa baki wurin furta bari in zaɓa da kaina ta faɗa tana bin su da kallo ɗaya bayan ɗaya a ƙarshe ta tsayar da idanta akan unesa da batul da ku zan fara saboda yawan sumar kanku sakowa suka yi daga saman kujerun ta juya ta nufi Kuna ɗin da sink yake gefen shi gefen shi beauty cabinet ne mai ɗauki da jerin shampo da sauran mayukan gyaran gashi ta ci bakar wahala wurin gyara musu gashi musamman ma mutum biyu nan unesa da Batul saboda yawan gashin su ga tsawo. Da ruwan zafi ta jika sumar. Bayan ta jika, ta shafa shamfo, ta ci kurkuɗa ko'ina a gashin. Bayan ta wanke shamfo din ta sanya conditioner na tsawon mintuna kafin ta wanke ta ta yi musu amfani da hand dryer ta busar musu da sumar kansu ta fara shafa musu smoothing serum ne ta ɗauki kum ta ci gaba da sharci gashin. Tun kafin ta kammala take santin kyawun sumar kansu. Bayan ta gama sharce gashin, ta ƙwarara musu gashin kai kala daban-daban a saman sumar ta ci gaba da cakuɗa su da hannunta tuni gashin ya canza launin shi dark brown sai kyalli yake yi da ɗaukar ido kamshin man gashin da ta shafa musu ya cika hancinsu lokacin da suka kalli sumar kansu ta cikin madobi iwon farin ciki suka sake suna faman yi mata godiya ta ce su koma su zauna ba ta gama gyara musu ba sa aziza sun yi zuru suna jiran suma ma a yi musu sai faman santin su sai faman santin na su Unaisa da Batul suke yi har suna faɗin su ma kalar nasu za a yi musu Ummi ta yi kokari wurin gyara su yara kamar ƴaƴan wani shege mai ji da mai ji da naira sai da ta yi amfani da almakashi ta datse sumar kansu ta rage tsayinta ta dawo daidai tsakiyar bayansu har da wani style ta yi masu batul da unesa bayan ta gama bayan ta gama da su ta bi sauran ɗaya bayan ɗaya ta wanke musu sumar kansu kamar yadda ta yi musu unesa haka su ma ta yi musu bambancin wurin style ne sai da ta miƙar musu da gashinsu ta hanyar yin amfani da abin miƙarwa kafin ta ɗaure ma aziza da jamima gashinsu da ribon guda biyu gefe da gefe wutsiyar gashin ta sako har saman kafaɗinsu duk wannan gayun da aka yi musu jamima bata gode ba ta sanya rigima akan sai an mai da launin gashinta kalar nasu batul ummi ta ci dariya ba ta taɓa tsammanin za ta ji ƙaunar yaran ba sai yau su kansu sun yi mamakin yadda ta dage ta zage damtse wurin yi musu hidima abu kamar wasa jamima ta fashe musu da kuka ita damuwar ta launin gashin su fi nasu kyau da ita da aziza sumar kansu kalar na turawa ne ita aziza ba ta damu ba sai murna take yi an gyara mata gashi jamima dai ce ta matsa lamba Ummi har ta fara tunanin ta canza mata launin gashin da yake su da yake suna da abubuwan canja gashin ga sunan a jere kayan gyaran su kala daban-daban. Unaisa ce ta ce a bar mata launin gashin ganta, saboda yana da kyau. Ba lallai ma idan aka maida mata kalar nasu yayi kyau ba. ta kyar suka lalashi Jamima ta daina yi musu kuka. Tsawon lokaci kafin Ummi ta kammala gyara su, hatta skin ɗinsu da akaifinsu da tafukan kafa da kafafuwansu duk sai da ta gyara musu ko ina ka kalla na jikinsu sai ya burge ka kamar ba su taɓa shan wahalar rayuwa ba tun bayan da aka gama su ya koma wardrobe ya koma bedroom ɗin shi bacci mai nauyi ya ɗauke su duk dan saboda gyaran gashin da aka yi musu kada ya ɓace ya sa suka kwanta ta da ciki Allah sarki wannan kenan Obi Estate dankara dankaran motoci ne masu numfashi suke ta kurɗaɗowa ta cikin babban gate ɗin obi estate akalla sun kai goma sha wani abu gaba da bayansu motocin fitattun sojoji ne sun mimmike tsaitsaye hannuwansu rike da manyan bindigo jiniyar motocin jami'an ta karaɗa ko'ina na yankin da matsanancin gudu suka hauro saman titi da zai sada su da airport motar farko zungureriya tana ɗauke da dattijan arziki tare da dr jazz mota ta biyu Senator Amin mota ta biyu Senate President ne Latif ne zaune a mazaunin baya shi da iyalansa Hajiya Madina da 'ya'yanta biyu Ziyad da Zura. Mota ta uku Hajiya Saratu ce a cikinta tare da Teams Ziyan da Zayed. Da shi kanshi Pravin din. Motar bayan su samu baraga ne tare da Hajiya Turai. Daga motarsu sai ta sauran 'yan uwa da abokanan arziki da suka hallara domin zuwa tarban babban bakonsu kowannensu ya yi shiga ta alfarma mazan cikinsu shaddodi ne a jikinsu matan kuma wankan a baya suka ɗauka har sun kusa isa airport ɗin ba zato ba tsammani suka soma hango wasu hamshakan motoci daban sun biyo ta titin da zai jagorance ka zuwa aso villa karshen haɗuwa ta glass ɗin motocinsu suke hangonsu tun kafin su ga su wane ne a cikin motocin ransu ya basu mr president ne tare da mukarrabansa shi ma ya zo tarban ɗan uwan nashi abin ya yi matukar ƙayatar da su ba su yi tsammanin zai halarci zuwa airport ɗin ba zuwan ba zata yi musu motocin shugaban ƙasa na ƙarasowa suka haɗe da nasu motocin yawan adadin motocin suka ƙaru hankalin kowannensu a kwance yake sun ci burin haɗuwa da babban bakon nasu duk sun ƙagara su ƙarasa airport ɗin ziyad ina fata baka faɗa ma 'yan uwanka 'yan jarida ba ko sanata latif ne ya yi maganar a yayin da yake zaune gefen hajiya madina a backseat na motarsu ziyad na murmushi ya ce ai da tuni na sanar da su ku jira zuwansu kawai buɗe baki sanata ya yi sanat ya yi amma dai wasa kake yi min ko ka dai san kawun naka bai san taron yan jarida ziyad na sakin murmushin shakiyanci ya zuge masa glas ɗin motarsu har sai da gaban senat ya ɗan buga ganin motocin 'yan jarida birjik sai faman sharara gudu suke yi har sun fi nasu motocin sauri duk don su karasa su ɗauko rahoto dafa kai sanat ya yi ziyad kana da matsala yanzu menene na gayyatar waɗannan mutanen ina amfanin yin hakan sai lokacin hajiya madina ta sanya musu baki a maganar su ai in dai ziyad ne da ma ka daina daman da ka daina damun kanka ka riga da ka san halin shi jikin shi har bari yake yi idan ya samu abin daukar rahoto dariya ziyad yayi jin abin da momin shi tace shi dai sanad lamarin ya daure masa kai kusan a tare motocin suka yi parking a wurin da aka tanada domin ajiye motoci jami'an suka diddiro daga saman motocinsu suka soma bubbuɗe musu murfin motocin ɗaya bayan ɗaya suke fitowa 'yan jaridan ma suka fito hannayen sirke da kyamaras wasu a wuya suka rataya kyamaransu wasu kuma sun rike welcome sink a hannunsu duk da akwai tazara a tsakaninsu saboda mugun tsaron da ke wurin don ma 'yan jarida ne masu naci da ba wanda ya isa ya tsaya a wurin lokacin da sharafuddin ya fito daga cikin motarsa ga baki ɗaya ido ya dawo kansa mutumin babu wasa a fuskar shi kamannin shi sak da mahaifin shi obinna launin fatarsa ne ba ɗaya ba yana da hasken fata sai dai bai kai na obi ba nashi ya ya duhu fatarsa ta ji hoto babban mutum ne mai cikar kamala ya iya dattako ga wadatar arziki kusan duka halayyar always shi ya ɗauko babu abin da ya bari nashi hatta kyawun fuskarsa na mahaifin shi ne yana da tsawo da faɗin kirji wankan suit ne a jikinsa ya manna farin glass a idansa squirity diesel din da ke take masa baya sun yi mishi rumfa cikin takon kasaita ya nufi mahaifinsa da ke ta faman aiko masa da sakon murmushi rungume juna suka yi 'yan jarida kamar jira suke yi nan fa suka fara ɗaukar su hotuna bubbuga bayan shi obiyai da hannunsa yana faɗin na kewar ka son tsawon lokaci ka hana ni ganin ka sai yau da yake ɗan uwanka zai zo yanzu zan rinka ganin ka akai akai ɗagowa ya da kansa da kyar yake murmushi kamar yana yi mishi wahala ya motsa baki ya furta ai min afuwa baba kana a raina ko ba dan shi ba na yi niyyar shigowa gidan yau saboda na yi kewarka obi ya ji daɗin kalamansa da hannu ya nuna mishi sauran yan uwan shi jiki na rawa dr jess da teams suka so suna gaida shi cikin girmamawa ɗaya bayan ɗaya yake amsa musu bayan sun kammala 'yan gaishe-gaishen nasu suka ɗunguma ga baki ɗayansu suka shiga suka shiga tafiya a ariyan duk inda suka gifta ma'aikatan airport ɗin sahara musu suke yi sau da kafa suke yi musu biyayya a katafaren waiting area kowannensu ya samu wuri ya zauna sun nutsu suna jiran karasowar jirgin bakon nasu jami'an suna a kewaye da su 'yan jaridan ma suna a tsaitsaye a can baya suna jiran ya karaso don su fara daukar rahoto vip area din ya cika makil da ɗaruruwan mutane wasu ma daga baya suka zo ko ina ka kalla kawunan bil'adama ne kowane ne wannan babban bakon da ya ƙara da ya tara dubban jama'a da ke cike da ɗaukin ganinsa lallai ba karaman mai farin jini ba ne shi ɗin na musamman ne agogon bankon najeriya yana bugawa karfe goma sha biyu a daidai wannan lokacin sautin katafaren jirgin shugaban ƙasar da ke shawagi bisa sararin samaniya ya karaɗe kunnuwan mutane gabaki ɗaya ransu ya ba su cewar jirginsa ne hakan ya sa suka fara sakin murmushin farin ciki A katafaren filin tashi da saukan jirage masu zaman kansu, jet ɗin ya sauka, a hankali yake bin runway ɗin har ya so daidai inda zai dakata. Tsawon mintuna kafin kofar jirgin ta buɗe, matattakalar shi ta sauko kasa, haɗaɗɗen red carpet ma'aikatan airport ɗin suka shimfiɗa masa. Tun daga bakin star ɗin har zuwa interior ɗin VIP area, mutanen da ke a ciki tuni sun mimmiƙe suna a tsaitsaye cirko-cirko suna jiran karasowar shi musamman ma kungiyar masu ɗaukar hoto da 'yan jarida sun harzuka jira suke kawai ya duro da kafarsa waje don su fara haskasa da kyamarorinsu kowa burinsa ya kasance mutum na farko da zai fara kyalla masa kyamara allah sarki wannan kenan to karancin lokaci duka duka nan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin kurkuku zango na biyu, kashi na hamsin da uku. Sauke Aziza ya saman fulo ya ce da ita, ki riƙe hannun ‘yar uwarki, ku tafi ɗaki. Da an jima idan na shigo za mu yi magana, ta amsa masa da to gode. Kafin ta riƙo hannun Jamima tuni ta watsa da gudu ta nufi hanyar komawa ɗakinsu. Duk don kada Aziza ta riƙe hannunta.